ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا لمشرك بالله أو لمشاه والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان والإمام البغوي في شرح السنة وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله مرحبا مرحبا بشعبان مرحبا بشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين مرحبا بشهر التمرين على الصيام مرحبا بشهر ترتاض النفوس على طاعة الرحمن عباد الله ومن خصائص شهر شعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا روى الإمام أحمد والإمام النسائي بسند حسن من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر أي هذا الشهر شهر شعبان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن النسائي فيا من عمله معروض على من يعلم السر وأخفى اعلم أيها, أيها المسلم أن أعمالنا تعرض في شهر شعبان وهو شهر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان لذا عباد الله فإننا نستقبل ليلة النصف من شعبان ليلة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل إلى خلقه فيغفر للمؤمنين اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين فيغفر للمؤمنين ويترك أهل الضغائن وأهل الحقد بحقدهم وكذا أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين مشاه وقاتل نفس عباد الله فقد ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم أولا ورد هذا الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وورد هذا الحديث ثانيا من حديث أبي ثعلبة الخشني وثالثا ورد هذا الحديث من حديث أبي موسى الأشعري ورابعا ورد من حديث أبي هريرة وورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث عوف بن مالك ومن حديث عائشة رضي الله على الجميع والحديث صححه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة عباد الله فقد حث ورغب الله تعالى عباده في الصلح وإصلاح ذات البين يقول الله تعالى في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ويقول في مطلع سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قال فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم قدم الله التقوى على الصلح فقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وأكد الله تعالى هذا في سورة الهجرات قائلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون عباد الله كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن من سيئات الخطيئة من سيئات الخطيئة وفساد ذات البين والشهناء والبغضاء أولا الحرمان من مغفرة الله تعالى في ليلة النصف من شعبان والأمر الثاني الحرمان من مغفرة الله تعالى في كل يوم الاثنين والخميس ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كان بينه وبين أخيه شهناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلها أنظروا هذين حتى يصطلها عباد الله فأعمال العباد تورد على الله تعالى في كل أسبوع في يومي الاثنين والخميس كما رواه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال يوم الخميس يوم الاثنين والخميس فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم والعرض الثاني هو في هذا الشهر شهر شعبان كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك شهر يقفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم يا مسلم يا عبد الله هل كنت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هل تحب أن يرفع عملك إلى الله وأنت صائم؟ أم تحب أن يرفع عملك إلى الله تعالى وأنت أكال شراب نواب مشوش استفتي قلبك لذا عليكم عباد الله باقتداء سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم لقد كان لكم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 الذي الذي يؤدي إلى الطعن في سلف هذه الأمة ويؤدي إلى بغضهم ويؤدي إلى سبهم وتضليلهم عباد الله لذا وصف الله تعالى المؤمنين قائلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ثم عباد الله اعلموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا لكن هذا خاص لمن لم يبدأ شيئا من شعبان لكن لمن له عادة فيجوز له ولو بقي من شهر شعبان يوم أو يومان لذا في حديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه لذا عباد الله من لم يبدأ بشيء من التطوع فبعد انتصاف شعبان فلا يصوم شيئا حتى يصوم رمضان لذا عباد الله اللهم بلغنا رمضان إيمانا واحتسابا اللهم بلغنا رمضان إيمانا واحتسابا godiya ta tabbata ga Allah mai girma ɗaukaka da yake cewa lallai abinda shaidan yake nufi a cikin harkan caca da giya shine haddasar da gaba tsakankaninmu kuma ya hana mu ambatan Allah ya shigaltar da mu barin sallah Allah mai girma da kuka ce to shin za ku hannu tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mu Allah mai girma da kuka yana sauka daren tsakiya na sha'ban mana wannan sati mai zuwa kenan alhamis ko juma'a Allah yana sauka tsakiyar sha'ban daga saman duniya zuwa saman duniya sai Allah ya gafarta ma duk wani rai sai dai wanda yake shirka ba shi a wannan gafara gafaran kuma tana zuwa so ɗaya ne a shekara ko kuma wanda yake gaba da wani hadisin imamul bai ya rawaito a cikin shu'abul iman da imamul bagawi a cikin sharhu sunna da ibnu abi asim shi ma a kitabus sunna Sani irin wannan hadisin ya zo ta hanyar sahabbai da dama kamar abu Bakir siddiq hadisin ya zo ta hanyar hadisin abu sa'labat al-khushani abu musa abu huraira abdullahi ibn amr ibn al-as auf ibn malik aisha tare da tarin sahabbai cewa lalle Allah mai girma ɗaukaka yana sauka saman duniya a lailatun nisfi min sha'ban wannan zai kama imma alhamis ko juma'a mai zuwa ke sai Allah ya gafarta bayan shi sai dai wanda yake gaba da wani ko kuma yake shirka ko kuma wanda ya kashe wani ko kuma wanda yake mazinaci to wayannan fasinjojin ba su da gafara irin wannan dare kuma hadisi ne an tattara dukkan hanyoyin shi malamai suke cewa hadisin zai iya zama tabbatacce domin malamai ma suna littafi ne musamman akan irin wannan matsala lailatul nisfi min sha'ban daga ciki daga baya baya akwai mashhur bin hasan ali salman ya yi littafi husnul bayan fi ma warada fi lailatul nisfi min sha'ban ya tattara hadizan sai a ƙarshe ke cewa mala albani a cikin silsilatul ahadithi sahiha ya ce in an tattara hadizan gaba ɗaya zai tabbatar maka hadisin tabbatacce ne to wannan shine abin da ya tabbata dangane da wannan dare na tsakiya na sha'ban to lallai bayan Allah mu ji tsoron Allah mu nemi tsari daga shirka karka ce ai ku ne kuka kawo sunna garin Jos a'a kar wannan ya ruɗe ka ce ai kai baka shirka shirka ta fi ka wallahi sai dai kawai ka nemi tsari Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu tunda yanzu aikin riya yayi sauki sallah wannan ana yi sai an ɗauka an nuna ma duniya muna sallah kana sallah tahajjudi amma sai an sa kyamara an ɗauka sai a watsa duniya ku gan mu muna sallah to na ikhlasi ne ko hanyar ya ce hanya ce ta riya na yi harami da umara na yi harama da umara ina ɗawafi, sai in ɗauki kaina sai in cilla ma duniya jama'a kusa na addu'a ha kai kai ne zaka samu addu'a ko mu ne za mu saka addu'a to kaga dai abubuwan riyariya ta yi yawa sosai to sai mu lizimci wannan addu'o'i Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam to sannan gaba yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake ci mana tuwo a ƙwariya. wane yana gaba da wane wane yana gaba da wane wane yana gaba da wane ba abun mamaki ba liman ya ja ka sallah kuma kana gaba da shi ba abun mamaki ba wallahi kana jin haushin shi kuma yana jan ka sallah kuma zai ce ghairil maghdubi alaihim wala dallin har kuma ka bude baki ka ce wai amin kuma kana gaba da shi kuma me yace maka ne Allahu alam to da yawa matsalolin suna nan tsakanin dan uwa da dan uwa akwai gaba tsakanin miji da mata akwai gaba tsakakanin masu sana'a iri ɗaya akwai gaba akwai hasada tsakakanin mu ɗaliban ilimi ma za ka samu akwai gaba akwai hasada e me yasa wani zai kaza me yasa wani za a bashi kaza me yasa wani to lallai mu yi kokari mu gyara Allah mai girma ɗaukaka ya kwadaitar da mu akan sulhu ga ayoyi nan da dama daga ciki akwai suratul nisa'i Allah ce mafi yawancin tattaunawan mu babu alkhairi sai dai illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas sai dai wanda zai yi umarni da sadaka wani ya shiga wani hali a taimaka mai aw ma'rufin ko kuma kayi umarni da kyakkyawa ko kuma sulu tsakankanin mutane to idan wannan ne wa man yaf'al dhalika bitigha'a mardatillah fasawfa yu'tihi ajran azima fasawfa nu'tihi ajran azima duk wanda ya wannan dan neman zatin Allah to lallai Allah zai bashi lada mai girma sosai har yanzu Allah ya kwadaitar da ayi sulhu a farkon suratul anfal yasalunaka anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul to sai ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah manan ana bukatan sulhu lallai babban abin da ake bukata shine tsoron Allah kai ka ji tsoron Allah shi ma ya ji tsoron Allah to sai ce wa aslihu ta bainakum ku yi sulhu tsakankaninku kuma wa Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin kuma Allah biyayya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya in ku mu'minai ne a suratul hujurat sai Allah ce innamal mu'minuna ikhwatun mu'minai yan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum ku yi sulhu tsakankanin yan uwanku to sai Allah ce wattaqullaha anan suran sai aka fara gabatar da mai sulhu sai ce wattaqullaha a can kuma sai aka fara cewa fattaqullaha wa aslihu zata bainakum mana kenan sulhu yana buƙatan tsoron Allah tsoron Allah yana buƙatan sulhu ke to lalle Allah mai girma ɗaukaka ya kwadaitar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tsoratar da mu kuma ya sake kwadaitar da mu dangane da sulhu yace ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqa ba zan gaya muku abin da ya fi darajan azumi na tatsawu'i ba ka ta wani azumin ka litinin litinin eh ka ta sadakoki daban-daban ka ta fulfuli daban-daban to ashe ga abin da ya sha gaban wayannan nafulfulin suka ce bala ya rasulullah gaya mana sai ce islahu zatil baini gyara tsakankani yau baka jituwa da wani je ka yi sulhu da shi kuma muna da bukatan wayannan sinadarai jama'a yace fa inna fasada zatil baini hiya hiyar halika a ce wai kai baka jituwa da wane ka fita harkan wane duk abin da yake damun muke kenan ai ya fita harka na ne ni ma na fita harkan shi to shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata tsakankani ita ce halika mai aski to ita me take askewa ne tana aske maka addini kakaf ka zama holoko shirme kowaye a cikin mu ya kasance baya jituwa da wani baya jituwa da wani mutum ɗaya sai ga ɗan bala'i yana gaba da mutum talatin to wani addini kake da shi kenan wallahi ziro kake a gurin Allah fa inna fasada dhatil bayni hiya al haliqa kakab kaman gashi ne ya taru akan mutum a mai kwalkwabo kaga ya zama ziro kenan to don nan lalle muna buƙatan afuwa jama'a an ɓata maka an ɓata ɗin amma dai ka yi afuwa manzan Allah shi ya fi kowa a duniyan nan amma ka ji Allah ya ce khudhil afwa ya rasul duk abin da aka maka khudhil afwa Babu mamaki ba balarabe ya zo ya ci kuma manzan Allah sallallahu ya shake shi kai balarabe yaya haka wai ba ni dukiyan Allah da take gurinka annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai mai rumushi kawai ya ce ya je a bashi tun dai mutunci ne waye kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu to don kenan Allah ce mai khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahili duk wanda ma jahilci ka kau da kai bare shi to amma mu haka sa mu zan dauki mataki iyayen daukan matakai zan dauki mataki akan shi ai sai ya ga mai matsayina aba jama'a mu kaskantar da kai ga Allah sai Allah ya ɗaukaka mu ta yanzu kusan kowa a cikin mu yana jin cewa fa shi ma shi ne shi ma shi ne to lalle wannan ɗabi'a da muka ɗauko mummunar ɗabi'a ce babu hakuri cikin mu sannan kuma babu afuwa duk ya maka kawai sai ka rama Allah mai girma da kuka kuma ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi afuwa Inda wai na shi ne afuwa yake yi Allah yake gaya ma Abubakar ce waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim ce bala ya Allah muna so wallahi ka gafarta mana ce to wal ya'fu kai afuwa ga misfa. wal yasfahu manta shine wal ya'fu wal a ah, to forgive and to forget kar ka sake tayar da maganan wai amma kaza wannan shine abin da Allah ya ce mu yi a Qur'ani fa amma mun ɗauki ɗabi'u kaman ɗabi'a na raƙumi da ɗabi'a na wayansu dabbobi sai ga mutum ya kullace abu a zuciyar shi ce kashi wannan ba 1990 shi yi min kaza 1980s shi yi min kaza baban shi 1970s ya ma babana kaza ina waliya afu yake babu ina sfahu babu to don Allah ce ya yi wallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum tamam sai ce wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru wannan abubuwa uku fa ba kowa Allah yake ba a cikin mu ba in kuka yi afuwa kuka mance kuka gafarta to lallai Allah shi ma mai gafara ne to jama'a mu siffati da wannan ɗabi'a bi idnillahi ta'ala zaka samu babu gaba tsakankanin mu Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam fasfahi safhal jamil yau fasfah as-safhal jamil to lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan afuwa sannan ya tsoratar da mu akan gaba yace la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalathin bai halatta ba musulmi ya kaurace ma dan uwanshi fiye da kwana uku fiye da kwana uku haram to fa man hajara fawqa thalathin famata da an-nara duk wanda ya kaurace fiye da kwana uku ya mutu manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ce to dan wuta ne to kaga duka hanyar shedan ne ke na ce da Allah ka yi gaba da shi ma shi shekara nawa bai kira ka ba kai ne sarkin san zumunta zaka kira shi haka dan zai dinga gaya maka shi bai damu da kai ba kai zaka damu da shi ba kai bane gaba da shi ka share shi mana to oke ka ji harkar shedan ke amma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake gaya mana ya uquba silman qata'ak duk wanda ya yanke maka kai ka sadar mai wa'ti haramak wanda ya ce ba zai baka ba kai kana da shi dauka ka bashi wa'fu amman zalamak kuma kai afuwa ga duk wanda ya zalunce ka to lalle gafaran tana zuwa lailatul nisfi min sha'ban zai zama kamar ranar alhamis ko juma'a ke kaga in ya zama ranar alhamis yau abubuwan sun haɗu kenan na shekara shekara ya haɗu da na sati sati to in ka kuskure kana gaba da wani fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya maka rahma don yana daga cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma allif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam yana daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lalle mutum ya kasance yana gaba da wani sati sati da ake gafara ba shi a ciki fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kuma har yanzu na shekara shekara ma ba shi a ciki imam muslim ya rawaito hadisin abu hurairah radiyallahu anhu ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana bude kofofin aljanna duk litinin da alhamis sai a gafarta ma duk wani bawan Allah da baya hada Allah da kowa sai dai mutumin da ya kasance tsakanin shi da dan uwan shi akwai gaba wannan duk sati ne ranaku biyu kace ku jinkirta ma wannan sai sun yi sulhu ku jinkirta ma wannan sai sun yi sulhu to lalle a sati sati wannan ranan ana tafiyar da ayyukan mu ana tafiya da ayyukan mu gurin Allah mai girma da kwaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yana so a tafi da aikin shi gurin Allah yana mai azumi to kamar yadda a shekara shekara Alimamu ahmad da imamun nasa'i hadithin usama bin zaid radiyallahu anhuma yace ya rasulullah lam araka tasumu min ash-shuhuri ma tasumu min sha'ban a watanni kaka banga watan da kake yawaita tatawu'i a ciki ba fiye da wannan wata na sha'ban annabi sallallahu alaihi wasallam yace tabbas wannan wata na sha'ban wata ne da mutane da dama suke zama gafalallu mana da yawan mu ga falallu ne a wannan wata domin ya zo tsakanin rajab da ramadan to sai kaga yawancin abin da yake damun mu wace irin gezina zan dinka ne dinke dinke ɗaya kenan sannan kuma me ya kamata a siya da ramadan ne taliya safageti makaroni eh abubuwan kunu da alale yawancin damuwar mu kenan sai kuma uwa uba harkan kaji karanci ka samu wanda a gidan shi ba a sa kaji ba yau kaji ko wani ya ce gaskiya to yawancin damuwar mutane kenan kaji kaji ok in harkar tamu ta tsaya kan harkan ci da sha da tsummo kara mun taɓe wallahi manzan Allah sallallahu alaihi ce shi yana so a tafi da aikin shi gurin Allah yana mai azumi to sannan mu kuma sai dai harkan kawai a ci a sha a ci a sha a ci a sha a hole a more shi to da wannan kenan in muka kasance haka to lallai ci da shan can kiyama fa ko ka san asalin ci da sha yana can kiyama kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya to lallai muna maraba da watan sha'ban watan da ake ɗaukaka aiki zuwa gurin Allah mai girma ɗaukaka watan tirenin na azumi ka duba hikiman da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumi a cikin sha'ban sai kasance za a shiga watan ramadan to ya kasance tunda suna kusa kusa a yawaita azumi a ciki kaga kuma ana gama azumi sai a ce ga sittata min shawwal kana yin shi sai a baka azumi ladan shekara gaba daya to lallai jama'a mu daina gaba da juna mu kaunaci juna Al almuslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne lalle zo mu zauna in suke cewa zo mu saba to lalle an saba din kada sabanin yayi expanding ya kasance da girma girma ayi kokari a yi sallama a yafe a mance bi idnillahi ta'ala za mu kai gaci Allah mai girma da kuka ya datar da mu fi dunya akhirah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 سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله